groupe attawba jama afoyo hennoma tono kulu payga bamani kammeno kuna bay fodi pe kogonon naba hali fo bongo holarubawo kasawayo nar silamatere kabuyo handu hinzante kanca rabiul akhar gani bannanoya amogon najibiri gu rasulullahi makka nan yo kaye madina mogon najiri dubu fon nazon taci nawai taci nasara kabuyo handu waycinin kante kanca décembre jibiri waycininka annabi isa hayyo mugun jiri dubu hinkan waran ka hinkasi faji ka barari goron na hon hanu jiri manteo kunan ngago grupo kuno ko fadon na hako karshe akwai sai amma ma urida bihi al-islah falam yunha anhu ikabo e ba ta kaniya ikabo e ba ta koniya burinun ba aslamata na hon amma guba kallani suban ga ta sai guba kallani kiramar haram ikomar e kosu ami bai daya irman alfa a barhai ka ci bari sai a tutuyo kuna ka guba da a bara boron ba ta yana ka hiji a halalite yi boron sai a madde a babaran ba guba no a na ci hije ma bon wanga di cere no in hongu to nga ha kwefo barhai ka huro na hayo hayo digo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to ice kai sallama forum yusu afani numero witi kuna ko zama kurpai for kai mal khairi bana ha kai yunda tutu kai kurpai se to iri mene ha ha yukuna alfa ka nun fotutu ana gerse ngano riba alfa ma yaraka bara ni inse ngano nun ka bor fo ha boroma we boroguba yani ma haifo te kade ari alakar bagununga ma hiji to da ya ide do aka bera ka ba su ba ni kadin ban ma hiya in ka gubana to hay kari ni ha eh, idin din pe imre entraîneur na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, amun hadisi fu kuna agunu ku ce ise inna ruqa wa tama'in wa tiwala shirkun to agunu ku ci ka za tibu wa harka harka yo kurpe ko bara shirkuna da ya alfaru kaci boroma wai boro guba ka hiji da a agunon qur'an karim da yi an david sallallahu alaihi wasallam hadis ni kaka a mangari teno ni su bani ndema be haitan ba bani ma a za a cikin ngad na pe ko ba shirku ka an david chidi zai bi hadisi ngad na bara sahihino to irin haika idon kanana salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alfayo ha kweo hayo akwai ko bara no jawabi jawabi fo ka bara senni ye tiyo ki pe sinte dimene ci yo se alhari nal maziri tere kuru peitiki ngano ladabi ana tutiyo te alfa di cine gano amo baro manhajiyan ana bara hamajiyan ana temo kayasi a bara bai kweyo cin ko faji tutu in hanshi ne yin mana faji yau ban wada ka kwe ko bara in faji na hinitam irkwe malci tambon kano yau rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau kuna fi kan gaci abdullahi bin mas'ud irkwe mai yardan nara nga ya huro kutefu kuna kakaka wai gari wai di jinde Eh, daga nori ba ce da jinde tilabe na non kin ko ga ce no wo kan kin den yi jinde din nga gari awai jinde ngano ana yirkari kifo ka haidi di yobu wai di jinde ka kanti kana kanti kanti ka beni ngana du ko ci laqad asbaha alu abdillah agniya an an yushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana kaci azin na kwai beri lalle a ci kam abdullahi afu boro ngano za na koyo mefo irkuru wada toyo ko moriyo na wace toyo norpe kwai beri a dalili na bara kwai tere kwai dina zumani ifa honne karuka kibaka ngafu boro wada toyo ko moriyo na wace toyo pese haika hon ne wai di jin da ya na mana ci da ya haidi da ba ci baka bara haidi bara no wace ta yul nur pepe bil sai nganon cha shirk nin dina rukaci sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul nga hangawa ya maka irpe dia kazin kan na fo hen no tabbata ya ga gono ko ci inna ruqa wa bay cinibi iyo ka bara zace filtere zamanin dongate ka hari so a cinni ka gon harar silamati kisime nganori ke garani boromo cina foyote cina yedi ba bongo sugu mfasara be zanka afoyo cinkoci langa fana jalu la la luk lamuku fana jalu langa fana jalu la lamuku fana jalu langa fana jalu la lamuku fana afoyo maci kubei kubei kubei kiji mm, kubei kiji kubei ntakataka yo cini bi yono rasulullahi ci wa benci ni biyodi ka baran buga te ko tufa boroga jibri banna fo kuna yar pe tan fo ngabo ngo bar haika ana e eh, la rubugan na mene lele plaque fo chere ka dum la rubugan na plaque yodi barano hurufun hijaiya alifu bata harika kweya de ngano chorobi na do de harfi hinzano zankal done irgo na rb to go ngan eh, plaque ga ngari haifa mani ya bogono den baguna nigeria mana haifa mani ya gono de yangano borodina hantun kachiba ka be na choro mana ni fo ka tontonio na harfi yoga ka a peko barano fasahan safari alfayo cini biyona rasulullahi chi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watama'im na haifa fakayo baron gaga haika gari a wai gari ngano abdullah ibn mas'ud haika gara wai jindiri na wau kayo a barari dan kwase banna na kan mejin jinde mene na jese dobu mene ba maniga zanka para chene boro ncin ka dengi zangan baci tasuba akwai ma dengi za a jinde an gono na fata kan me ka ko dengi ya ce a charo kan meya in kurfe yodi afoyo harce gundega tara ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wati walatu أو والتولة دمكاتي إن الرقى والتمائم والتولة نغبا ويبورو ما ويبورو ويبورو ما هربورو غوبا أو هربورو ما ويبورو غوبا النبي تي شركون أبارانو أبرانو وجتيو نوركي بي بيريسي أبارانو أبرانو وجتيو النوركي بي بيريسي حديثيو أبارانو حديث صحيح bai kwaye na garda mataci na kuna afoye na cika o sahih na afoye ci awa na bar sahih awo hadithi fono ka ahiniyo ka akakan na kurbe gayyuno jama nindi dono wo kayo se abdullahi bin mas'ud ka ko fajiri te haikan nan nan awaite nindi no corona haba ya aba abdullah ya aba abdurrahman a koyo kuna fa kanca abdurrahman manon cinko ga na abdurrahman bai wo hadhihi wa tama'im qad arafnahuma za ni bi mahaifa ci ka tufa boroga au mahaifa kunkun kunkuni boroma dengi awan ho anun fo ko diyo kan ngadi ban ngasari au ngadi ba kana ngase kaza na kaza na kaza iri choro di bei fama tiwalatu to sari fo no tiwalatu di nga tutun se shay'un tasna'uhu nisa yatahabbabna ila azwajihinna kaci haifano ka weboro cinko ga te kan nara mban haruyo bine dinna kana mun baka sine mo gonun haruyo bine kuna anaci wai tere ngene huno hen no fana aten na haru awo a kwe bor fo gari no de kpara kuna de kpara banna ma haifoyo dibi dibi kamar ga kalata kamme in man dan haru se awan kwe bara aga lono abongoga safuni gono mo soso kan gunce buta na bute ga jama'a magafal cerse haifano ka haikan gun mace na del nan ke borfe gudun su kun fahima in ka gari akwai hardin na fo safun gono ka bara bugun ngadi hime de kan nara aba bongo hinu kusuma mero se ngana aljenyo kusuma se mahura aga kan nara nisin na kwasa goro ngane kwene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdullah bin mas'ud na fasaran sai zankani harboro ma teya ya wai boro sai da mo fa yasin ga ta man teno alhari jibril na fa kuna goron na cine yo ka wai boro ma sihirte wai boro ma haruguba ko haidi da ma sai wallahi haidi da ba har boro gasa tutuma na har boro tutuma dan zangai afoy muso manga ya kwen nan la lahara gubana guba cin ka ton berkaye mushiba wi annabi sallallahu alaihi wasallam haidi bala shirkuno da haikal maziri di ka cin hadi hayo dina barafa sede tutuyono cina ka abara cipe cika ciyodina hini tam ŋmene kpareno a to marsa irin wanne kadiyar silamatere kuna wo ka kwe ko bara gubano ate amano dobo dobo tepe sahir da ya bara ko sihirite kafir a bara ceferino wokade bara gubana ate gobatere bisifa amma a bara ceferino nga pedi domin norpe kwebeli ci wama kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihr kachi annabi sulaiman na ceferi bere ambara peitere kan ngena gomini nga naljeyo malakadi aljanyo maka ko ciba boro se ka na ngoyo malla kano na asiri fo de ngoyo ban ciba asiri di na asiri di mangoyo malla ka alfa yor kur malla sabu yo feri kadia ka marsa no ba be ya don haylo sasa wani kuna walillahi almathalu alala kano ba be haylo loyo di sawa ya se na ha ka de no ba be ka si an loyo di ye ti no kamme hari kano ciba mo ka ya si no bo ten na hay hay kano ba be don ten na hay no su bai ka zama fa goronin di tol nor pe chan nabi sulaimana chere na bara cheferi bere amo chefer chere wo te bal ngoyo kan pe chi se tan yo ngoyo ya cheferi ko boro chi ba chefer chere chefer chere di ngano ifo ngano boro chi ba yo go ba chere tibbu larbu china kwanden ka che tibbu sihir non che sihir non che tibbu amaden ka che at tibbu medicine babu babu yo soit traditionnel awan kwe ko bara moso so modern ngano moso so za lokotoro karkanan na borbi babu babu ngano nce a tibbu amaden ka ci tibbu tibbu cere di sihir sakan na rasulullahi tibu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kan yono nga malaika hinka ka fogona bongo cire nga fogona ce yoro kamme nan kuna faga hansina ha ifana nga wangati tabbahu ana sihirino ana korteno ngana na hamam tabbahu me aduka korte di tase me ana sihir di tase ya nga tutu borinka malaika inkanta nga tutu ko ci lubayd bin al-asam yahudi fokan ke lubaidu asam ko nga ya na baydi tan dibise ya nunka muawwidatani zummuno ya قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أبننا أهن كان تزم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس alfayo sabu wo seno sura hinko zumu tibu non te ande bise arkachi sura hinko zumunna na to deya meta te kate tibudi annabi baka abarano shirku abarano hini huniyo weche teori yori pepe beri se sadi wo ka meta abara abarano kafir to sadi meta hukumsi bar islamatere kuna hadduhu darbatun bisayf de kan meto ga nga no kabon woka haika asalama salamatare sharia jisinoya to ya iri ba hangadan kama iri di a ciyo kan himan na hayo di bongo ifo woka se a cinga ciyo di himan na hayo tutu a se. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu irpe ba alheri baransa kara su kandan wa kayun hangadan daidai kuna nunka na fajiri te ci tibu dono an ci guba na seni sadi no haika wai burfu dungulu sadi zan dabi na kagina sallallahu alaihi wasallam da bi ne ba haru a cin kai ka cente zan a do ba si arbori su bar harboro masasa a dɔw b'a si haribɔli subara haribɔli n'a pa a sili dɔ a su tɛ wannan rasulu ha sallallahu alaihi wa sallam nga cika da yi na zanga te in su ga ka siwar ka bisa raya ga ka muna ci laye hillu sihiru illa sahiru da yi mo kwaya na zanga te da na ciwo ka mo bisa ra a suni ka te ma kin nara y'o kan bara bari cumete irsu tolla bari bari barkwani bata irsu tolla tuluya ka goro kawo wata siya na bare ka di hadisi fa kan matan ya banga tata ngono kadiya kuna aman noy lalo aman noy henno ngan ka me fate ka den guna mago na fatil majid kuna tira di ilmar alfa abdul wahabi dalci tauhidi ke takasi dalci imani hwakinesi atlan mano fatil majid maguna kuna babu an-nushra annusratu di anaki seyo nusratu ndo wo ma harken teza wo manan din kai wo do nsulini ka bukata donon ka kuma ma kokoso alfayu ka iri kai ciyama kana tolla iri kai ciyama iri kai hambure kana ma nan la wannan ka me fata ka amma ma urida da bihi islah falam yunha anhu hay ka boroba ta hinzanga ga ko boriyo nufi na hunwucere haikasi alfahari nchi tena kwa na ile bo jawabi okali tu anchi be ya to yani choro ngone ndo ali kuna haikanchi kai baran sai baraniwa ile maza ko shinuse alfa ilko marcos ilko mara ilko marcos ilko mara ilko marcos ami bye to jama haika irpetandi a cinga ciyo di jisiyo zan ambaci hayo na haikanka tutu أشيودي بون كيرتانيو النشرة هي حل السحر عن المسحور هاي كانوا فينا النشرة نانو بورفو كابرا نا غوباتيري تاسي نا سيهيري تاسي واتاشيلا غوبانون تي كدا ماغا نا نيا نيا كو هار بورفوغا awa nyanya ko fa wai faga no da bitin nara haididi wa gurje wa kaga Hai haika gona gadi kaya ga nganon ce annushratu alfaya ko zemini no jina hinka didi ka gona kwe gadi kayo a zemini no hanga hinka hanga sinte hallu sihrin bi sihrin mithli sihiri kayo boroga na taka sihiri boroma bara na korteno watunu ko ba wa kortedi kaga kortedi kayo na korte fo domin asal fono fonon nindi. den tun alzendi kayo da ya sen ma alzen fon ŋa ceji an huro kawo ka الفاي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث وتبت سنن أبي داود كنا نا نغنو مسند الإمام أحمد بن حنبل أمنا تلدي كنا غنو يا نا الشيخ الألباني أنا فاجو دي هنيو غانا كاكوي كا بورياني كا للي يا تبتا صحيح حديث وكا برج حديث كيانتي كان رسول الله ها أبهني كتئ masihiri ka boro gan na sihiri nga nabi tutukaci huwa tayo zanga ya masihiri ka boro gan na sihiri min amali shaitan setan bai yi kuna no da ya haika ka bar setan bai kuna no ifa himan narsilama silama fajtanibu no morun nano zankal qur'ani kunar pecin من عمل الشيطان فاجتنبوه ومورنا حرامنا برا سهري ما برا غنو برا ما تنكو بما كاغا نسهري أبرنو حرام هيكا رسول الله تتو ها كيسينا أنت رسول الله ياتيكا نسو سهري كا سن سهري تيري واتو سهري تيري أبا سهري كا موكا موكا أوو والله wallahi haydi bara cine gumanino andebi me wona hunu andebi me مي وانا هنو مي kana cine دي نانو أه الحسن البصري أنا دي تزنع نا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب نايا أقولنا كوديوكا يجوز حل السحر بسحر للضرورة kaci da kafeci intaha laruri sebe an hin kate da sihiri gono boroga ngano ba wa sihiri ka in hin ka sihiri di ka kwega na sihiri model fomani ma ya ci ado sa'idu ibn al-musayyab sa'id ibn al-musayyab asi sahabiyo kuna tabi'i ne kwanna gun sahabiyo banna boro kuna no sa'id ibn al-musayyab wo gono nganna ilhasan albasri yo kurpey mene ngorono tabi'ino mene tabaka kuna ahmad bin hanbal nganga bongona atakachi amanga nabarafo za sa'idu ciyo na ahmad bin hanbal ciyo irin sa'idu man jisi kanmu ahmad bin hanbal ciyo di ngaboro na fahima ka na hininobe zanka ma soso ba tutupe o tutuyo kuna gono ko kana muhammad bin abdul wahhab rahimahullah mana fathul majid cinaka agonu ko ka, ma uri bihi bihil islah fala fala yumna au fa huwa jaiz au mubah cineno ka demban ganan su kai ka gari haika jisiyo haika yasi wato tutukpeo na tutu nki haika barana awo ba cene cene in sihiri ka boro gano namo ka yasi ci ba. aga na hanga hin kanteno ya ka amadu bin hanbal bomo china aga na be petu tutu mana sa'id bin al-musayyab mana ciyo ka ci in yin ka sihiri ka borgan na sihiri di na zeri no ka hay ka anu bino masihiri ka boroga na alqur'ani ayayo to da ka bara awan ka anu fi haika cina to nan de bi hanba sihiri ka borgan na sihiri nga ka setan beino su sa'id ibn al-musayyab nan da biki na nesi an da biki na nan gbaitan na nindi sa'idu dare na sai ma kina di kosu kanmu domin woka aba sihiri ta ka sihiri ka baro gadi fa abon bara sihiri teri a hukumsi bara metar silama tere kuna ma bongo ka de ya da ana baro di babu na sihiri ka be ma bongo ka de ya ngadi kibaka wato hartoyo no ngadi kerete sa'idu mene ciyokuna amma cine dan can debi ana ci haika ya si abara tutukwewo tutungano mawawu masihiri ka aboroga a hanga sinte ka abaran nan debi hanga ci ka setan bai no haramun hanga hinkante cere abara in sihiri di ka aboroga no bin rukiyati shari'iyya rukiyaka kwaiko bara shari'a ci ba za suratul fatiha ma cu apega suratul baqara na suratul baqara mana aya fo karka ton ton na muawwidatin qul a'udhu bi rabbil falq na rabbin nas na suratul ikhlas karka nan na mare mare fo ka andabi nan tete kan kai ko bara wato sihir mana na bol laro tere na mo laro mana kurpai andabi na kuriyo di ciba cibar se aga na baji ba kuna ci ruddu alayya ruqakum no mana cinibi yo ka bara no don cinko tete di wa kurban ofe marsa rukiya kano bote wa zado ngan debi nan ciba alqur'ani bara rukiyan alfa'irin wanne kadiya asahabiyo ka diro nan zaka ka para ban nan ngan pepe fo babu pepe fo babu naifo na suratul fatiha suratul fatiha non jobol diga ka denna biri suratul fatiha dai alqur'an bar rukiyan haika a bara rasulullahi cerci bar senoya in sihiri ka boro gano na rukiya na ŋmaare ŋmaare yo nga ɓe kpeyo yara ka senni ka ton na safari boŋo sente ka safari fo gono kan na naturel yo kan na pe ko barago batere hini kan hini kaboro babun na pe mal ki tam bon kanu yu ase hayka ir bar fajo me na kulu na bisaba wallahi ma kwe kuru ma kokari ka bai manin ma domin abdullahi bin al-mubarak ba إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم نودي بيو أبرا ديني نوفا ومو فرقو قنا نو منا ديني دي بيو زو جماعة إلي تزامني كان هما با چيني چيني إلي cene iri چرمو هاوي چرمو cere هاوي بيري iri to zamani fo kana hima bine bama mutu kalli zaya iri to zamani fo kana hima bor kur payman la kari feri kasi man naka wala taziru waziratun wizra ukhra unsu ka pay bor fo teke bor fo tari hey bine baza ka kana no li zaya ngano de ba haifa karpe haramta wa wadu ahalalta wa kwe a no no bangoyo halakala harawu wallahi alladhi la ilaha ghayru رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نياتي من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتوكا نغنا بيغاري أنيانزي hali marka guba tense nguna jina ما wu macin han doriya barawo nga mene barawo deya del ya ka ya ngal du siliri ta foyo ngan ko kari ngan du kita cene fo ngal na turale kazan na edi eh, ciro kazan na edi dellen na kaza del na margama ka ya ka ya ngal na hukum sia fain ndiya anyan ze wo kan na boroza ngaya gari au kahinan au den kwe chara su buna za in kana nan guna ci fo nga be fo kanna كم زم مكوتا جفون عدو لاباري فو كاتشين سين فصدق هون نا تشين من فقد كفر نا بكفر ان هون ارسلام يكوننا فاجب ما ان كنا نان دبجي دنا غاري نا سيني سيني نان غورو كوكا كالو لم تقبل منه صلاة أربعين يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم جبر ويتا جنجرين سوتا بيسي تسادي كابو رمبك بيبو ونشمني jibiri wai ta ci dingari suta awa baran pe nga na haifo guna guna ka haifo ci ka haifo te ngan cin mani ka lalla binete ngan ngadi nan kar silamo kuna sadi andabi diya ba baye ka hini no kan mataya awal fayo hari musumma muhammad bin abdul wahab nga ya baka yayi ka ci baka eh dede no ba bori no wato kan ba hiji no mataya la hawla wala quwwata إلا بالله العلي العظيم الفا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أجلسه كتل كل داء دواء ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله الفايو أنت بي أجيو كتل زنغي كرو دوري كرو الناس فرينو دوري سيكاري بيغا ماني فاسدا غا غانا الناس فري وكا غا بي بي وكا سوغا بي سوغا بي no baadi ki tadawaw wala tadawaw bi haram kati wano bongoyo babu de dori kannoga amani wasuka hore kano bongoyo babu na haramun rasulullahi faifa kuna ngaji walam yaj'ali llahu fi ma harrama alaykum no nor pe beri na bara haifo ka a haramtawa no se zakati no se safari ngana su safari dan no se haika haramtawa no se kuna ba chene chene ba chene chene haikayo abara ki pe ki irpe tandi mene kpare te banna di kurpe barano haba am manthura abarano buka buka awirinki e eh, kusa puno ka tunia a ah, asudu kotedo irpe malti tambon ka no iri tama nun ka abara irbal faji gobu zeri no ya ma kwe kamba mamma suru kan la kari feri kamama yo henno man la kari feri kama mayo henno de a hensemma senni bara ciriga bisimilla fume feri ma senni bara ciriga awo la kari no mbalo kadiya lalle ne age ne su geyo nun kan diya abasa wanse mazanin dido faman sha falyu'min wa man sha falyakfur wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم